Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 21 da 16. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da kuma dalol sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. masu mu assalamu alaikum barkan da yau ranar alhamis 28 ga watan satumba shekara ta 2017 ni ne sarfil hashin gumel tare da sahaba imam aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai fiye da mutane dubu goma sha biyu ne a kasar indonesia suka gudu daga gidajensu saboda fargabar barkewar amon wuta daga wani tsauni yau alhamis ke sa ran wakilan kamfanin twitter za su gana da wakilan majalisun dokokin amurka na wakilai da kuma ta dattijai a jamus gwamnatin kasar tana fatar takawa ta goma da jam'iyyar da ke kyamar baki take samu a kasar to kanin labaran kenan aka ji a yau ranar 28 ga watan satumba rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar faɗakar da duniya muhimmancin samun bayanai da kuma rarraba shi ga al'umma bayanin da za a iya samu daga gwamnati musamman abin da ya shafi haƙƙin jama'a da dukiyarsu tana da muhimmanci kwarai wajen tabbatar da cewa gabanni su yi mutane adalci. Haka kuma a jamhuriyar Nijar yau ce ranar da aka ware domin yaƙi da fataucin mutane. gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ayyana ranar 28 ga watan Satumba na kowace shekara ranar yaƙi da safarar mutane ta kafa doka ta tsaurara yaƙi da safarar mutane. Daga nan kuma Jummai Ali za ta kawo mana shirin sai bango ya tsage sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. fiye da mutane dubu goma sha biyu ne a tsibirin bali da ke indonesia suka fice daga gidajensu domin gudun barazanar da take kara karuwa na amon wuta daga tsaunin agun jami'an ƙasar suka ce waɗanda suka gudun sun samu mafaka a sansanonin gaggawa 500 da kakkafa a fadin tsibirin mai farin jini ga 'yan yawon bude ido hakanan ana ƙoƙarin kwashe shanu kimanin dubu talatin da ke kiwo a da'irar kilomita goma sha biyu kusa da tsaunin na agun hukumar agajin gaggawa ta ƙasar ta a juma'ar makon jiya ne ta ƙara mizanin gargaɗin tsaunin agun ɗin zai fara amon wuta wacce take fara motsi tun cikin watan agusta rabon da tsaunin ya tada bori tun 1963 inda ya kashe fiye da mutane dubu ɗaya tsawon shekara tana bori galibin sassan ƙasar na indonesia yana kan yankin nan na tekun pacific da ake yawan fuskantar girgizar tsako a mun wuta da ake kira da'ira ko zoben wuta ko ring of fire da turanci a halin da ake ciki kuma hukumomi a vanuatu sun ba da umarnin ala tilas ɗaukacin mutane dubu goma sha ɗaya da ke wani tsibiri su tashi saboda barazanar amon wuta daga wani tsauni dabban mazauna tsaunin ambe na ne wato barkewar amon wuta daga tsaunin manaro a dubu biyu da biyar ya tilastawa tashi a yau alhamis ake sa ran wakilan kamfanin twitter za su gana da wakilan kwamitocin kula da ayyukan leƙen asiri a majalisun wakilai da dattijan amurka dangane da binciken da ake gudanarwa kan shishigin da rasha ta yi a zaben na amurka ganawar wacce za a yi a cikin sirri ta kwarar aikinsa facebook shi ma ya irin wannan ganawar a farkon wannan watan har facebook din ya amince zai gabatar wa wakilan majalisar shaidar tallace-tallacen da rasha ta yi ta dandalin da suka jibanci al'amuran da suke rarraba kawunan amurkawa na siyasa ganawar da aka yi da kamfanonin masu fasahar sadarwa an gudanar da su ne a cikin sirri amma kwamitocin majalisun duka biyu suna da niyyar gudanar da zama a bainar jama'a kan amfani da irin waɗannan fasahohi wajen karkata zaben na amurka A Jamus tururuwar mutane sama da miliyan ɗaya da suke neman mafaka a shekara ta 2015 cikin ƙasar ana ganin shine dalilin da ya sa jam'iyyar da ake kira AFD a takaice mai kyamar baƙi ta samu kashi goma sha uku cikin ɗari a zaben ƙasar da a gudanar ranar Lahadi da ta shige. Gwamnatin ƙasar tana fatar takawa goyon bayan da jam'iyyar take samu birki ta wajen ganin baƙin sun saje cikin hanzari. a cikin waɗanda suka shiga ƙasar a 2015 har da wani ɗan shekaru 24 da haihuwa mai suna dilshad ɗan iraki ne daga garin sinjar ya tsere ne lokacin da ƙungiyar isis ta mamaye yankin ƙasar bayan ya yi gwagwarmayar neman muhalli na dindindin yanzu yana zaune ne a sansanin marasa muhalli ya ce bai damu ba da ƙarin ƙarfi da masu kyamar baƙi suke yi a ƙasar fitowa daga iraki inda akwai tsoro jamus ba wuri ne inda akwai fargaba ba tana bin tsarin demokradiyya a madadinina da sauran 'yan gudun hira na gode wa mama Merkel kamar yadda Dilshar ya ga muryar Amurka cikin wata hira da ta yi da shi. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce masu kungiyoyin kwallon zare ruga na Amurka da ake kira football da turanci ba sa son hana 'yan wasan su durƙusawa a zaman zanga-zanga lokacin da ake rera taken amurka domin suna tsoron 'yan wasannin nasu mr trump wanda ya dage cewa tilas a haramta wannan zanga-zanga a faɗin ƙungiyoyin wasannin ya kara farta hakan ne a hirar da aka yi da shi cikin shirin talabijin na tashar parks da aka nuna a yau alhamis da safe a gugun washington shugaban na amurka ya ce masu ƙungiyoyin da ya magana da su ya ce suna cikin wani yanayi da ya zama tilas su yi wani abu an samu ƙarin 'yan wasan ƙwallon zare rugar da suka tsiri wannan ɗabi'a ta durƙusawa lokacin da ake rerin takin amurka domin zanga zangan nuna rashin amincewa kan wariya da ake nuna wa tsiraru shugaban koriya ta kudu moon in ya ce gwamnatinsa ta ƙara ɗaukan matakai na karɓar nauyin matakan yaƙi daga rundunar sojin amurka a daidai lokacin da amurkar da koriya ta arewa suke ƙara barazanar afka juna da yaƙi a jawabi ga al'ummar kasar albarkacin ranar sojoji karo na 69 a yau alhamis shugaba mun ya ce ta wajen ƙara iko da ƙwarewar ƙasar ta fuskar tsaro hakan zai rage dogaro da take yi kan ƙarfin sojin amurka yin hakan zai ƙara gwada ƙarfinta a yankin kuma ya ƙara hana koriya ta arewa kawo mata hari. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka anan washington dc Toma da larana 28 ga watan Satumba rana ce da hukumar da ke kula da ilimi da al'adun gargajiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNESCO ta ware a matsayin rana faɗakar da duniya akan muhimmancin samun bayanai da kuma raba shi tsakanin al'umma. Wakilin murya Amurka a Lagos Babangida Jibrin ya ji ta bakin wasu ƙwararru akan wannan rana. a shekara ta biyu da goma sha biyar ne dai hukumar ta unesco ta amince da wannan kuduri da ke tabbatar da ranar 28 ga wata a matsayin ranar samun bayanai na duniya bikin wanda aka fara tun a ranar 25 ga wannan wata na satumba na gudana ne a kasar tunisia kasar da kuma aka yi ittifakin cewa yanzu haka ta fi sauran kasashe musamman masu tasowa hanyoyi ko kuma dokokin samun bayanai na gwamnati najeriya dai na ɗaya daga cikin kasashen duniya da yanzu haka aka tabbatar da dokar samun bayanai daga gwamnati ko kuma jami'an tsaro to sai dai kuma ba kasafai jami'an gwamnati ko ma hukumomi ke bin umarni na kotu na samun bayanan ba sau da yawa dai 'yan jarida ko lauyoyi na gabatar da bukatun su na samun bayanai daga hukumomi ko kuma jami'an gwamnati to sai dai kuma hakonsu ba ta cimma ruwa to ko me ke haifar da hakan tambayar kenan da naiwa dr dallami alasa kwararre a kan harkar sadarwa a jami'ar bayero da ke kano halin da za a iya samu daga gwamnati musamman abin da ya shafi haƙƙin jama'a da dukiyarsu tana da muhimmanci kwarai wajen tabbatar da cewa shugabanni sun yi mutane adalci shugabanni sun rike amana amma da yake kafofin watsa labaru ba muhimmanci suka ba ranan ba za ga cewa ba wani gangami ake yi game da wannan rana ba kamar misali yadda ake gangami da bayanai da yawa a gidajen rediyo da kafofin watsa labaru idan ana maganar demokrasi a Najeriya. To koya su 'yan jarida ke ganin irin wa'annan dokoki da ke ke tarnaki da ayyukan nasu a najeriya ga dai abin da wani dan jarida da baya so na ambaci sunansa kuma ke aiki da wata kafa ta gwamnatin najeriya ya shaida mani a gaskiya 'yan jaridu na fuskantar matsaloli wato zaka ga ɗan jarida wani lokaci ya je neman bayanai a wurin wasu misali ko kuma a ma'aikatan gwamnati a kana neman bayani sai ka ga ana wato ma sanyi-sanyi wajen baka bayanin saboda ana ganin cewa kamar ko ka zo neman wani siri ne za ka faɗa ma mutane ko kuma nan da kake neman wannan bayani daga wajensu kila akwai wani ɗan amman da ake a ɗan wurin da ba su son su faɗa ma gaskiya al'amari to ko menene dokokin samun bayanan ya kunsa tare da 'yan ƙasa za su samu ƙwarin gwiwan neman bayanai da ya shafe su daga hukumomi ga dai dr dalami alasan to abu na farko dai mafi muhimmanci da dokar na yi shine cewa duk wani ɗan ƙasa yana da yanci ya nemi gwamnati ta bashi bayani ba tare da ya faɗi da nubin da ya sa yake son wannan bayani ba don haka idan ka je ma'aikatan ayyuka ka ce kana son ka san nawa gwamnatin ka kashe na yin hanya kaza ba wanda zai tambaye ka dan me kake nema wannan bayani doka ta baka yanci kawai a baka wannan bayani a matsayin ka na ɗan ƙasa kana da wannan dama kana da wannan yanci na biyu an baka dama kotu kotu ta tilasta wannan ma'aikata ko wannan jami'in gwamnati ya baka wannan bayani da wannan jami'i ya hana ka abu na uku an kuma tanaji hukuncin daurin shekara daya ga duk wani jami'in gwamnati da ya lalata bayani ko ya yi coge ko ya kokari ya canza wani abu a bayani da ya kamata a ba mutane abu na hudu shine duk wani jami'in gwamnati da ya ga wani almundana ko wani barna ya bayyana wa jama'a to doka ta bashi kariya cewa ba za a hukunta shi ba da za a ɗauki wani mataki a kansa ba abu na ƙarshe kuma shine nan bayanin da za a bayar an ce a cikin kwana bakwai dole a baka wannan bayani kuma ba a baka shi na cikin kwana bakwai to dole a ba da bayani mai gamsarwa na abin da ya sa a baka wannan bayani ba cikin kwana bakwai. A sakonta na bana dai domin wannan biki shugaban hukumar ta UNESCO ta Majalisar Ɗinkin Duniya Malama Irina Bukova ta bayyana muhimmancin da samun bayanai ke da shi a tsakanin al'umma tana mai cewa maza da mata kowanne na da damar samun bayanai da zai taimaka wajen ci gaban yankinsa ko kuma ƙasa da ma duniya baki ɗaya. babin yajifirin murya amurka daga lagos to madalla a gai da baban gida jibrin daga Legas. shekaru biyu kenan gwamnatin jamhuriyar nijar ta ayyana ranar 28 ga watan satumba a matsayin ranar yaƙi da safarar mutane wakilin murya amurka a birnin kwanne haruna mamman bako ya haɗo mana da wannan rahoto. tun shekara ta 2015 ne bayan an gano gawawwaki 93 a cikin sahara wanda yara 52 ne daga cikin su da mata 37 da mazaje hudu gwamnatin jamhuriyar nijar ta ayyana ranar 28 ga watan satumba na kowace shekara ranar yaƙi da safarar mutane haka ma gwamnatin ƙasar ta kafa doka mai lamba 2015-36 wadda ta tsaurara yaƙi da safarar mutane a lokacin da yake wa 'yan ƙasar jawabi malam maru Umaru Amadu ministan shari'a na jamhuriyar Nijar ya bayyana irin kokarin da gwamnatin kasar ke yi domin yaƙi da safarar jama'a. Maudu'un wannan ranar ta bana shine kasafin aikin dokar yaƙi da safarar jama'a ta ranar 26 ga watan Mayu shekara ta 2015 kuma ministan ya ci gaba da cewa gwamnati ya zaɓi wannan maudu ne a bana domin kar ya rarraba ba safarar jama'a da safarar bakin haure wannan ko domin sawar idanu a kan wannan lamari don samar ma waɗanda ake cuta a cikin wannan sha'anin abin dogaro. l'État a l'obligation d'offrir des perspectives de réinsertion. A shekarar bana dai jihar Agadas ce za ta karbi bakuncin wannan bikin bayan wanda ya wakana a shekarar ta gabata a birnin Tawa. Wannan damar ta yaƙi da safar mutane da shanguriyar ta Nijar ta sama gaba na samun haɗin kan ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS ko Sediyawo kamar yanda wakilin ƙungiyar ke cewa a wata muhawara a talabijin ta ƙasa. ƙasa. La loi du Niger en ce qu'elle euh, réprime euh, le trafic illicite des migrants et en adéquation avec le protocole, les protocoles de la ou de la libre circulation. Dokar ta jamhuriyar Niger ta yaƙi da safarar jama'a ta na daidai da manufofin ƙungiyar bunƙasa tattala arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS ko CDAO. Ita dai wannan anniyar da 'yan ƙasar ta jamhuriyar Niger suka ɗauka na sama jikinsu toka domin yaƙi da wannan mummunan manufar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To a gaida Haruna Maman Bako, to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu mu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. har yanzu muna tare da mai magana da yawon rundunar sojan najeriya brigadier general usman sani kuka sheka wanda zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyi da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage a saboda haka ga tambaya ta farko a yau salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum wa alaikum salam a gajiya hajiya a gajiya muna bako barka da zuwa To, ci gaba yana jin ka. ya eh, muna jin ka faɗi sunan ka kai tambaya. Mu dai suna sunana Usman nazbi. To. Daga su. Muna wa bako tambaya da Allah cewa mai kaman wa'annan hanyoyi na mu dai direbobi ne a matsayin ko sun sani ko ba su sani ba. Yobe ce da alhamdulillah an samu zaman lafiya. Kowa ma ya sani kuma zaman lafiyan Allah da muna fata ya zama ma dawwamanne insha Allah. to amma mu direbobi ne muna da kuka da Allah ko da sun sani in bai sani ba kuma ya zama kuka a gurin su akwai hanyoyin da daga dama tun idan muka arewa karfe bakwai idan ya yi babu daman su bar mu wuce ko daga ina muke shi ne daman bayanin mu akwai bemari akwai dafci akwai kuma kamar zuwa mashigan gaidan haka duka kuma dai a fahimtar mu dai gaskiya kamar birsarin nan ba a taɓa yin komai ba ma wani ya yi tambaya makamcin wannan akan cewa duk wani mataki da suke ɗauka ba suna yi ne don su kuntata mu mutane ba saboda haka ya ce kuma za a bincika a gani to ba mutum na gaba ya tambaya sai dai kana da wata tambayar eh alhamdulillah idan ba mutum na gaba kuma ya tambaya to ba shi salamu alaikum wa alaikum salam mai magana sale adamu to malam sale yana jin ka tambaya mu a nan shine akwai ana samun mata ko maza irin wanda ake ajiye su a idan kamar soja sun yi operation ana samun mata wanda 'yan boko haram sun yi garkuwa da su ana kawo su wurin sojoji to idan an kawo su wurin sojoji sojoji ne yaya ne suke yi saboda su haɗa wayana mutane da 'yan uwansu saboda 'yan uwansu su zo su same su wani hanya ne suna bi wannan shi ne tambaya na na ɗaya tambaya na na biyu shi ne har yanzu kamar a borno ta gaba ana magana ana cewa babu mutane ta wannan wuri din amma ana magana har ana cewa sojoji suna kasuwanci a wannan area menene gaskiyar amari shi ne tambaya na to general gare ka mm dai din abin shi abin da nake so usman ya gane ba da cewar ba ana yi don a mugun mu akwai dalilai na haka misali da akwai mutanen da suka yi amfani da da dare a yan ta'adda na boko haram ko su da yan ta'adda na boko haram din suna ta yi amma musamman ma hanya ce ta shi ya sani a matsayin shi na direba sannan na biyu a da kake magana kake cewa akwai mata ko maza da 'yan ta'adda na boko haram suke karfa da su garkuwa ko in haka kai masu farmaki ko ya kake ni yana nufin wa'anda kama aka kubutar in aka kawo su wajen sojoji wani hanya ake bi a haɗa su da iyalansu eh to ya danganta ainihin da dangantaka su da ainihin abubuwa na ta'addanci yanzu misali a sai mutum ya zo aka ce an tukuto shi fajiran abin da ya kamata ka yi shi kula da lafiyar shi kuma ana kula da lafiyar su suke gurgurdan hanyar sannan akwai jami'an tsaro wanda suke bincike na kwakwaf su tabbatar da me ya alakan wannan mutumin da ta'addanci na boko haram wasu yan ta'addan da boko haram suka yi labo kuma suka yi eh, abin da burtu hakan nan suka shigo jama'a kaga idan haka ne dole ne za a ɗauki wasu matakai amma idan mutum haka nan yan ta'adda na boko haram suka tsare ta Allah ta aka fito da shi za a yi bincike sannan wasu sukan akan mika su da iyalansu ta ake yanke in aka gama bincike aka tabbatar da cewa tabbaci hakika maganar da suke faɗi gaskiya ce wasu kuma ko da ma an yi haka ba a sauran dangi dole za a mika su a sansanin yan gudun jijira haka ake yi sannan kuma zancen magana wai da ake zargin cewar sojoji suna kasuwanci musamman ma a wanke nihi da arewacin na kila yana magana dai a gabacin borno ba sai dai ya magana kila arewacin borno a mun ga waɗannan zargi ko su waɗannan mun mai da martani da cewar maganar nan ba haka nan take ba akwai wani wanda ya amfani da kafafen ya sa zumunta har yake zargin sojoji da kashe masunta kuma magana mun bincika ba haka nan take ba sannan ko su wannan karamar hukuma da suka ce wai har ma yana ba da loka yana ba da wasu kuɗi da sauransu an bincike shi ba haka wannan magana take ba wata sa'a abin da nake so mutane su gane hmm. su yan ta'adda na boko haram kin san an ce ah, wai mai tuka mota da baki baya hatsari sun gane an hannun propaganda da suke saboda yanzu ba sa da tasiri ba su da karfin sai farmaki to sun gwammace yanzu su rika yaudarar jama'a da jita-jita da zargi na batunci da sojoji da jami'an tsaro da makamantansu to galibi idan waɗannan maganganun sun hito a yi tsandare a bincika da hankali a yaushe mutumin da yau kullum yana rike da bindiga wanda duka cike da shi da har zai je wani kasu ina Mhm, kuma ya ma faɗi a kan cewa an ce wuraren ba kowa to ko da wa zai yi kasuwancin? kawai na ba gaira ba saboda ba mutanen kwarai ne ke waɗin waɗannan jawaban ba su 'yan ta'addan ne suke wannan jita-jita ya dan zo su ɓata tsakanin sunayen eh, jami'an tsaro a fuskar jama'a yadda za su ga bakin su kuma hakikanin gaskiya ba haka bane a kulliyomin mu muna gudanar da aiki mu tsakani da Allah kuma so muke mu tabbatar da cewa zaman lafiya ya zanzu a waɗannan bangarori na na mu kuma har kai ga ma in ma har sadaukar da ramu za mu yi saboda haka zancen wani kasuwanci gaskiya ba ta taso ba duk kuma wanda yake faɗin wannan magana ko kuma yake yarda da ita wallahi ba su yi mana adalci ba. To yanzu da nake tare da kai janaral misali yanzu mutum ya ga labari ta yanar gizo tunda yanzu ana amfani da waɗannan kafofin sada zumunci ana yayata jita-jita musamman misali idan mutum ya ga wani labari yana son ya tabbatar da sahihancin shi wace hanya ko kuma waɗanne hanyoyi zai bi kamar zuwa wurin ku. Yanzu kamar yanzu a ce ke ce aiki na da lambobin wayoyin kuma kina da hanyar da za ki ta fuskar yanar gizo ko kuma wasu kafafe na sada zumunta amma ga sauran al'ummar gari ɗazu na faɗi to muna da lambar waya mai sauƙi lamba ɗaya tara uku wato ɗari da casa'in da uku kowane network za ka iya amfani da shi ka kira sannan kuma za ka za ka iya kai ga koke wajen jami'an tsaro ko kuma sassanin soja mafi To dama ba ni ɗin ba ni akwai mu 'yan jarida dama muna da yawanci muna da nambobin ku dama su jama'a nake son ka musu wannan bayani akan cewa tunda yanzu ana amfani da waɗannan kafofin sada zumunci na su facebook ne twitter ne whatsapp da sauransu ana ta jita-jita kuma abin takaici ko kuma abin mamaki mutane idan suka ga irin waɗannan labaran suka karanta sukan yarda da labaran shi yasa nake son kai mutane bayani a eh, a hakikanin gaskiya idan mutum ya ga abin da ba shi kenan ba maimakon ya ci gaba da yaɗawa ko watsa kamata ya ya bincika dole ne ma ya kasance ko da ma a facebook ne ka gani ko a wani guri za ka san kina ba za ka rasa wani ko wata da kai ka amince muwa ba da za ka tura musu ko da ma ba ka da alaka da jami'an tsaro da za ka kira a bincika ma sannan ka san matsayin da wannan labari yake kahin kai kai aiki da shi ko kuma ka tura mu wani wata. abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa mai ali daga nan birnin washington dc nake gayyatar ku a makon gobe domin jin wani sabon shiri na sai bango ya tsage a huta lafiya. To madalla a gayi da jimai yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ku masu raro ke turo mana ta hanyar imel. Sakon farko ya fito ne daga Isa Lawan Girgir, jihar Yobe, Najeriya. Ya ce, taron haɗa kan ƙasa da tsohon shugaban ƙasar Najeriya, Yakubu Gawan ya kira, ya yi daidai, duba da yadda haɗin kan 'yan Najeriya yake tangal-tangal. Muna fatan kamar yadda muka gani a rubuce na irin makudan kudaden da aka ware domin gyara mana babban asibitinmu na karamar hukumar Rijau da ke a tungar magajiya. Za mu gani a ƙasa domin lalacewar wannan asibiti yana ci mana tuwo a ƙwarya. Saƙo daga Shehu Adamu Rijau. Saƙo na gaba ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Allahu Akbar. Ci gaba da yi wa yara ƙanana fyaɗe waɗanda ba su wuce shekara biyar zuwa goma ba. Wallahi abin turni da kuma Allah wade. saboda haka gwamnatin najeriya da nijar ku sako daga fatima musa wada da aishatu musa wada da ibrahim musa wada barikin ladi jihar plateau assalamu alaikum murya amurka gagarumin shirin koyar da masu lalurar yoyon fitsari sana'o'in dogaro da kai da asibitin kwararru ta masu fama da cutar ta yoyon fitsari tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar katsina suka kaddamar abin yabawa ne kwarai da jinjina muna fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu daga yakuji matar amadu abacha maci na yobe sai wasiƙa ta gaba daga baba gana alhaji dabuwa guru jihar yobe ya ce fata alheri gare ku ma'aikatan voa hausa baki ɗaya. a yau ina kira da masu riƙe da akalar kula da kogin haɗe da jama'are da cewar su yi wa allah da manzansa su buɗe wannan dam domin mu al'ummar da ke amfani da wannan ruwa muna cikin damuwa matuƙa na rashin samun wannan ruwa kuma hakika idan har ba a buɗe mana wannan dam ba to tabbas mu manoman ƙananan hukumomin guru gashiwa da gaidam muna dab da shiga asara amfanin gonakinmu da fatan wannan kira nawa ya isa ga kunnuwan da aka yi domin su. To madalla kafin mu kai ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya. fiye da mutane dubu goma sha biyu ne a tsibirin bali da ke kasar indonesia suka fice daga gidajensu domin gudun barazanar take kara karuwa na amon wuta daga tsaunin agun jaman kasar suka ce waɗanda suka gudun sun samu mafaka a sansanonin gaggawa ɗari biyar da aka kafa a faɗin tsibirin mai farin jini ga ɗan yawon buɗe ido haka na ana ƙoƙarin kwashe shanu kimanin dubu talatin da ke kiwo a da'irar kilomita goma sha biyu kusa da tsaunin na agun yau alhamis ake sa ran wakilan kamfanin twitter za su gana da wakilan kwamitocin kula da ayyukan leƙen asiri a majalisun wakilai da ta dattijan amurka dangane da binciken da ake gudanarwa kan shishigin da rasha ta yi a zaben amurka a bara ganawar wacce za a yi cikin sirri ta kwarar aikinsa facebook shi ma ya irin wannan ganawar a farkon watan nan har facebook ɗin ya amince zai gabatar wa wakilan majalisun shaidar tallace-tallace har dubu uku da rasha ta yi ta dandalin da suka jibanci al'amura da suke rarraba kawunan amurkawa A Jamus uh, tururuwar mutane sama da miliyan ɗaya da suke neman mafaka a shekara ta 2015 cikin ƙasar ana ganin shine dalilin da ya sa jam'iyyar AFD mai kyamar baƙi ta samu kashi goma sha uku cikin ɗari a zaben ƙasar da a gudanar ranar Lahadi da ta shige. Gwamnatin ƙasar tana fatar takawa goyon bayan da jam'iyyar take samu birki ta wajen ganin baƙin sun saje cikin hanzari. To madalla masu mu a nan muke ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu ba ku damar kiran waya ku bayyana mana ra'ayoyinku yanzu a madadin sahaba imam aliyu da ya taya na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni sarfil hashin gumal ke cewa a huta lafiya amma kar ku kashe rediyon ku domin usman da safinatu na tafi da shirin yau da gobe shirin matasa.